Jama'a salamu alaikum. Abin da yasa na tara ko a wannan guri. Ga zaɓe ya to, amma ba mu san wa za mu zaɓa ba. Muna so mu zaɓi mutum jajirtacce, ingantacce, mai sanin ya kamata. Wanda zai kawo mana ci gaban ƙasar mm. nan, mai kishin ƙasar nan, al'umma ƙasar nan. Wa za mu dafa baya mu zaɓa. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum Allah ya taimake ka. Mai girma gwamnan jihar Zamfara kuma shine wato coordinator na Northwest ya ce a yi wannan mutum da kake magana mutum ne wanda yake da kishi kuma shi ba ruwansa da bangaranci yana da kishin arewa gabas yamma kudu arewa wane ne wannan bawan Allah Tinubu Shatima ta ɗau Tini tinubu shatima ƙasa ta ɗau Tini tinubu shatima ƙasa ta ɗau Tini tinubu shatima ƙasa ta ɗau Tini tinubu shatima ƙasa ta ɗau Tini tinubu shatima ƙasa ta ɗau zeti ينب شتيمة أساتا دو زيدي ينب شتيمة أساتا دو زيدي ينب شتيمة أساتا دو زيدي ينب شتيمة أساتا دو زيدي ينب شتيمة أساتا دو زيدي ينب شتيمة tinubu shatima ta wannan saƙo ne daga coordinator tinubu shatima shiyar arewa maso yamma his excellency bello muhammad matawallan muradin gwamnan jihar zamfara dodo